kuma misali ni lokacin da ta same ni ta same ni a wato matsanancin hali irin amai gudawa zazzaɓi har san da kawo wannan guri a cikin hali na ranga-ranga mm. na zo har na shiga ICU wannan cuta gaskiya ce idan aka yi rashin sa'a ta haɗu da wani larura a jiki to in ta rike mutum to lallai tana tsananta kwarai gaske ina so in tabbatar muku cewa a cikin kwanakin da na yi a ICU na kwanar da ke lura da mutane waɗanda suka shiga mummunan yanayi to na kwana da safe na tashi da gawa a gabana ya fi sau amma alhamdulillah ni harin da nake ciki yanzu na fito daga wannan matsanancin hali na inda wani lokaci ma sai an taimaka maka da iskar da zaka shaka wani abu da ya sa sunan kance ya karaɗe najeriya lokacin nan shine bayan rasuwar shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa inda aka ce kamar ka nuna farin ciki akan wannan al'amari menene gaskiyar wannan magana eh amma ka san akwai kasida na rubuta wacce an buga ta a jaridu kuma an yi bayani cewa rashin fahimta ce wato abin da lokacin ne magana akai shine shi abba kyari a matsayinsa na babban ma'aikaci kuma allah ubangiji ya ɗauransa a cikin irin wannan hali na annoba kamar inda sheikh fantami ya faɗa a lokacin jana'izarsa to duk wanda ya mutu a cikin wannan hali ya yi dace ya yi shahada to wannan shi ne na faɗa sai ake tunanin kamar ina munna cewa rasu. wani musulmi ne zai minna mutuwa ɗan adam ba wa ɗan uwansa mm, to ai kamar ila in aka lura da yadda aka ga kana ta jere uh, waɗannan mm, bayanai da ka dinga yi uh, a shafin facebook bayanin na biyun ne shi matsalolin da ke da ofishin ne muke da shawara don mun daɗe muna bayani akan tsari na demokuraɗiyya yana da kyau ofishi irin na chief of staff karfinsa bai zo ya fi karfin ministoci da senatoci da 'yan majalisar da jama'a suka zaba ba. To kamar a yanzu misali ganin irin yadda aka dinga cece ku ce da kuma halin da ka tsinci kanka a yanzu ko akwai wata nadama misali da kake yi? Ai duk ɗan adam in ya shiga wani hali to ya kamata ya ja baya ya yi ko darasi. Akwai darasussuka kwarai da gaske da na koya wasu na darasin siyasa wasu na ma'amala wasu kuma na rayuwar zamantakewa gaba ɗaya wani kuma tsakani ma da mahalicci